والصلاة mursalin على habibana المرسلين نبينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد na abin da muke karanta Allah ka sa albarka ciki Allah ya samu ya aiki abin da muke karantawa Allah ya samu kai manzo ranar tashin kiyama ina da tambaya kafin a shiga cikin karatu waye zai karanta mana hadisin haddathana Abdullah ibn Muhammad qala amliya alayya Hisham ibn Yusuf min hibbihi yana wanda zai karanta mu fassar mu wannan hadisi bismillah mutubu karanta ji eh حدثني عبد Ibn Muhammad. Hmm. qala amla alayya Hisham ibn Yusuf يوسف hmm. yake cewa hmm. Abdullahi Muhammad karanta mu tashi بسم الله قال حدثني عبد الله بن محمد قال عمل عليه هشام بن يوسف من حفظه yake cewa abdullahi ibn muhammad ya ba shi labari kala yake ce abdullahi ibn muhammad din amla alayhi hisham hisham ibn yusuf ya ya mana ya ba shi labari ko ya karanta masa abin da min hizbihi daga cikin haddarsa kyale shi ba flatter ne shi ya san amla ina faɗa ne yaren kuma wai gane ne ke ba ne san sa ci gaba yace akhbarna ma'mar an zuhri daga cikin haddasa abin da yake akhbarna ma'mar ma'mar ya ba shi labari shi kuma ma'mar kan an zuhri daga imam zuhri qala qala imam zuhri yace qala li walid ibn abdul malik walid bin abdul malik shine sarki mana shugaba ne a madina da na cikin bani umayya ya ba ya tambaye yace masa ablagaka anna aliyan kana fi man qadfa aisha shin ya riske ka ka samu labarin cewa anna aliyan cewa sayyidina ali kana fi man qazafa aisha yana daga cikin wanda suka je tunana na aisha mana da qazafi kuntu sai mana imamu zuhuri da yake shine babban malami a wannan lokacin wanda ake jin maganarsa ce la a a walakin qad akhbarani rajulan min qaumika sai dai inda al'amarin yake ma'ana rajulan min qaumika mutane biyu daga cikin mutanenka akhbarani sun bani labari su waye wannan mutane su ne Abu Salamata ibn Abdurrahman wa abubakar ibnu ibn Abdurrahman ibn al-Harith su ne suka bani labari me suka ce mun suka ce anna aisha ta radiyallahu anha cewa ummuna aisha Allah ya kara yadda gare ta qalat tace mana lahuma ta gaya musu kana ali musalliman fi shaniha sayyidina ali shi ya zamanto tace ne daga cikin sha'aninta baya daga cikin wanda suka zarge ta mana wanda ake ma cewa an ce mata ita ta bada labarin ba a ce din ba ma'ana wankewa daga wajen wanda ake cewa wani ya ce masa kenan akwai kaɗan faraja ai karma kallah mun ga ma ba mu ba ku da shi Allah ba na gode mu dubu Allah ya maka albarka ga da dan malami na baban sabokin karatuna ne Allah ubangi maka albarka bawa Allah haka nake so karatun na fa kokari za ta yi wa kuma man jafar ko ba kirga kudi yau ba za a iya yi wani abu bayan Allah a ringa musharaka da mu fa shiru nake ji a wani ba ne bane wannan yanzu na ne ku ringa dan tabawa kadan eh yanzu mutuwa yakan zuwa na menene to an ce naku ba kalma faraja'ahu falam yarji kai za zaka ce wannan kalma ba shi da suna suwaye ban ce wani ne ba na'am

a'a nan ne mangana yake wa alaihi mutane za da bismillah wa alaihi ma'ana tun da suke koma gunsa suna taimakawa mata yace ba shakka wa alaihi kuma bai sake koma wajen walidi ma ya bayyana maka ko me ya faru ba wa alaihi domir ya udi ila ila walidi an gama karatun yo wansu yanzu suke kama iriyan tun jiya iriyan mm, su ya kubce tun jiya wa zai fassara mun can a karatun inda yake cewa ya rasulallah akhazataha akhazataha alhuma binafidi daga nan karasa ba na son sauran bangaren man daga nan a karkula za ka dan fafatawa ko ana ba ma gan wajen da muke ba wannan shi ne son mata kubra eh, in ji mawakaci ya to bishin lakai mai tawaro eh me ka ce can ka zo cikin hadisin da yace haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Abu Awana an Hussein an Abi Wa'il قال حدثني حدثني مسروق ابن أجدع kun gane ko ina muke to kyale shi daga baya mu yi muzakara na ga abun na ku wai kuma ba su gan ko ina muke ba ba ran ma sai ko ina muke Allah ya fi maku to nan wali me ba gane ba sai ba gane ba shine rashin ganewa ai ba bukata ka ji kana tambaya da ma kar ka ji ba gane ba dama muna son tambaya ne mu ga ba wanda ba su gane ba Hassanu razzanu ma tuzanu bi ribatin wa tusbihu garasi min luhumin gawafilin wa zai fasar mu wannan jumla waye mawakan wa kuma ke ba me me munasaban me aka ce asan mm ana kakkiya mai martaba mai martaba sarkin kano kai jikin ka kan fasa fiye da bakin ka jikin ka mutum ya gani an fahimta amma bangaren bai fito ba jikin ka ya fassara abu bismillah arzamu mhm. mai tsananin kaifin hankali mata ba ce wacce ba a ta. ba a tuhumata da zargi Wasu biyu garta tana wayar gari tana mai jin yunwa min luhumi zawafi daga cin naman sauran mata me ta mike ne haka in ka ce tana jin yunwa ma'ana zata ciki na ma'ana ta waye gari da yunwa eh barin ci barin ci amma ka ce in tana jin yunwa ai zata ci kenan eh. na fatan gane to Hudaybiya me yake nufin Hudaybiya kai me yake Hudaybiya me Hudaybiya nake me ma'ana Hudaybiya Hudaybiya manansa ai ban wa wannan ganganci وقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة وأن إتين كركشين ba هديبيا بسنة إتين بني rijan shi ne sunan hudibiya wannan itin kuma kusa da wurin ne a nan suka sauka bayan an gama gazwatul handaku manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa cikin mafarki cewa za a bude maka kuma lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabai kuma ya nuna masa cewa kafirai dai daga yau ba yin da za su kulla kawance a wani wuri su sake kai ma garin madina farmaki da zai yi ba Allah ya riga ya kare su wannan kuma wani matsayi na Allah ya riga ya gama jarabawa sahabai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude kofa kuma nasara dama tun lokacin da Allah ya tura wahayi zuwa gazuwatul handaku to jarabawa ne Allah zai iya sa yadda aka ci nasara na badar za a iya ci nasara sauransu amma shi da ya gyarbe su a abin nan uhudu aka kashe manzala sahabai manzala saba'in da wani abu saba'in handaku kuma aka sa wahala aka shafe ko na goma ci da sha babu shi haka rami da munafikai suka ba da haɗin kai da kurishawa don a cuci al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka gama wannan gyara bawan duka baki daya shan laifi daga yawa an gama ku za ku ringa kai masa farmaki amma tun da rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sun ji har gidansa sun yake shi to shi shi ya tura masa cewa shi na sai je umra shi ma dan gare ne dan makka ne asali a ba shi damai sun ci sam ba zai shiga ba to za ku ji me ya faru mun taba karanta irin irin jafa'i ne suka masa cikin sulhu abin da suke so su rubuta to nan Buhari na da wani abu in zai koro hadisai da akwai ayan munasaba da wannan kisan shi kawo ayoyi abinda Buhari ke so ya ce da kai laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara laqad na gaya maku kadi ya shiga fi'il madina na da manansa ya shiga mudari ina da manansa mudari ina da manansa mai shiga fi'il madi ma'ana abun hakika an riga an gama shalle ya ce ya yarda da muminai yayin da suka ma manzon Allah mubaya'a a karkashin icin nan babban icin da yake kusa da hudaybi yake hudaybiya kusa da rijab to me yasa suka masa wannan mubaya'a mubayan shine ka mika wuya ka kama an mutunce duk abin da ya same shi dai ku mutu tare wannan ne to ta kaka masa mubaya har Allah ya yarda da su to wannan ne za a karanta حدثني خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتوت خرجنا akwai سكون akan wannan jim mun fita tare da manzala shekaran da ake kira shekarar hudaybiya fa sabana matar zatul laila wani dare shi ruwa ya same mu a jike kuma suna cikin jeji ne fa kaimomin da suke da shi bai kai kawowa ba akwai wanda ba su da kaiman ruwan dukan su ya dauke wai su kuma suna cikin kaiman amma ba yin da za a yi ruwan da yake kwarara shejikar su wannan shine rayuwar sahabai jejin Allah ne suka sauka akan duwatsu fasalla lana rasul sallallahu alaihi wasallam subh duk da aka suka tashi sallah su ba suka hada sallah jam'i suka yi sallah jam'i suka hada sun ma akbar alaina bi wajihi shi ya fuskance mu gadan gadan fuskarsa bayan salamu alaikum me yace fa qala atadruna ma za qara rabbukum shin kun san ku me yace kunna Allah wa rasuluhu a'lam Allah da ya sanar da kai da kai da Allah ya sanar da kai ku ka fi sani in ba sani ba shi manzalan zai koya masu karatu ikan kawo masu jumla ce wanda za su yi shauki su ji kuma ya gari za su shiga maka suna cikin harami ga su suna kawo kureshi sun hana su ga an ruwan sama to shine kaddama masu kun san me ubangijin ubangijin ku yace da ku to za su saurara shin za bude maka ne shin za koma ne shin za yi kaza ne tamboyi na da yawa shi suka ce Allah kawai shi ne sani faka manzala ke qala Allah Allah ya ce wannan shake kira hadis kudusi hadis kudusi kenan ikan zo da wahayi jibril ikan zo a cikin mafarki ikan zo kuma irin inda Allah ke jefa ma manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce asbaha min ibadi mumin bi wa kafir bi ya ce an waye gari yau akwai daga cikin bayan Allah bayina wanda sun imani da ni imani na tsantsa akwai wanda kuma suka kafirta ni sau wannan lokacin manzan yana tare da al'umma ne da suka saba to bi an jahiliya samun ruwa a karkashin kusa da makka yana da wahala to lokacin duk yadda ruwa ya sauka shi ce sababin wani tauraruwa ne tauraruwa saboda suna da ilimin lissafi wannan tauraruwan zafi ya saura tsanan kaza zai bayana tauraruwan kaza ya bayana ruwa zai fita to shirin ba wai abin da suke fada alamomi na nuna haka yanzu sanyin nan akwai tauraruwan da masu ilimin lissafi za gaya ma wanda daga sanyin kwana zuwa kaza Sayu zai tsaya lissafi ne ba kamar yadda aka yi karanda ilimi ne to illan nasu dogar da wannan abu a ce ba Allah bai yi ba shi waɗannan alamomi shine kafirci amma ba haka ba karandan da kuke gani abin da suke dogara ke cewa watan kaza rana ranakun kaza za shiga zafi me yasa alaman alamomin da Allah ajiye shi a cikin alamomin tauraruwa cewa zamani ya canja ina nan kowane tauraruwa da sunansa to su illan su sun dogar da wannan alaman kamar shine mai bayarwar ruwan amma ba haka ba da masu karan da shida a kafin su baki da don ilimin da suke dogara za su fada maka karan na sansa sa ba wanda ake ganin wannan a ce ranan kaza rana zai fito kaza rana zai fito kaza rana lissafi ne wata ne kan dace wata ne ikan ba daidai ba ku za a gani turawan suna da wani ilimi a sa wani abu a ce za iska lokaci kaza zuwa kaza lissafi ne alama ce suke gani ilimi ne to yadda da wannan alaman shine mai yi shine kafirci amma faɗa alaman cewa Allah ya aje wannan alaman ne abu zai faru to ba lafiya nan in ba haka ba ba dama ka ce yau alfaji zai ceto gobe karfe goma sha kaza ka gane to alama ne ka gina cewa zai yi ranar amma ka dogara wannan alaman shine mai to shine kafircin amma gurgudun lissafi da ilimi ka ba da labari wannan daban ne zai yi mai kan yiwuwa ku gane bambancin waɗannan abubuwan shi ke cewa ma man kala mutum na bi rahmatillah wa bi rizkillah wa bi fadlillah ka ji yadda manzo Allah ke jira karmomi masu tsada saboda don lokacin sun sun abin nan suna da wannan abin ya cike zuciyansu nuna cewa waɗannan tauraruwan suna da wani tasiri a rayuwarsu ma'ana kamar tauraruwan shi ke shabbi su tauraruwan shi ke ba su arziki don arziki na karkashin abin na ruwa ne shi za a yi noma shi za a yi wanka shi za a samu abinci to shi ne shine manzala yake koya masa cewa mutirna bi rahmatillah an mana ruwan saman don rahama Allah Allah haka ya so mana rahama in ba ya so da mu rahama shi dauke ruwa duk likiman da muke da America da kafirai ka san Allah kafirin na kimu suke jiya ana ta bayani cewa sojojin za su shiga cikin cadi 'yan adawa sun tsari fadan gwamnati za su kai hari shaki tambaye faransa da su suka renin chad aka ce miyasa ba za su taimakawa ba ke a cikin mangagan wanda yake bayani ya ce abin da ya sa ba suna neman agaji na kasashen turai su taimaka amma abin da ya sa shi faransa ba za su hada kai da sudan ba ai wani abin kiki saboda sudan suna dawa musulunci bai wannan harfi shine illan su wallahi bi wannan harfin cewa fansi na jin zafi musuluncin da su sudan suke dawa. sai aka bayan za a hada kai da abu ne mai soki da za a iya hada kai da sudan a taimaka chat amma ba za a hada kai da su ba saboda su addinin da suke dawa. shine ba ta so karara ka ji ko ka zama munafiki ne ka ji wallahi tsakanin mu da kasashen turai ba abin da suke mu shi a jiya akwai zanga-zangan da aka yi na turkiya wata mace na ina suman ta kai ta saboda masu addini yanzu wanda ya wayo ya hau shugabancin ya zo taɗe kasan ya lalace sojojin manya da mutane duk ilmani ne ma'ana ilmani ba ruwan su da addini kan sa na cikin sha'anin hukuncin su ai sallah masallacin ma ya kama irin bokun namu wai su wanda turanci da hausa biyu sallan ma na yi ne don a birne su kawai shi ne yake cewa wallahi don kare a birne su ne ba bai dame su ba suna ganin ma ba gidaje ne ma ana magana ana magana ci gaba kai kana wani magana wani sallah to shi yadda tsohuwar ta fara ta ce ita ba ta so wani addinin musulunci hukunta ta ko wani ne ko wani littafi an aife ta a cikin imaniya ne kin Allah tana so ta rayaye da kin Allah tana so ta mutu akan kin Allah imani ilmani ma na kin Allah cikin hukunci ce ce tana so ta rayu ilmaniya an haife sa garin ilmaniya tana so ta mutu ilmaniya ma'ana kasan da babu Allah ciki ta wuce shiga cikin ka gani tabewa na kashi mu gode ma Allah wallahi bai Allah Allah mu gode ma Allah mu yadda cewa Allah shi hace san mu yadda cewa Allah shi hace mu mu yadda cewa Allah shi hace wannan rayuwa waɗannan al'umma sun saye da rayuwa baki da wai ba da wanda ya hace su ko hankali ko mawakaci ne ai zai yi wannan tunani ko da shakkai kan zuwa ma wai su in ka duba shakkan ma shi mahauka ne kalla ku goda an lalle ya ce mu musulmi to wannan ne ke zukata arna tare da mu nazarce musulunci shi sa America sun ce akwai unwan da suka yi a cikin jaridun su kwanan na wannan sun ce musulunci ya zama gashiya ma'ana ya rufe ko ta ina kuma tomat mata wallahi da shugabannin larabawan namu sun fi namu larabawan gabanin sun fi namu suna sun laki shi jama'an su kuma sun sa abu gaba za su yi da shireyu ne wallahi ba abin da musulunci da zai kai ba da shireyu ne amma duk da haka komai lalacewar su suna kwatanta jini fiye da namu a Sabin nan ike cewa ya ce mutum na bi rahmatullah wa bi rizqillah saboda arziki a karkashin ruwa yake ji wani hikma wa bi rizqillah arzikin a cikin ruwa yake Allah kuma ne ya bayar wa bi fadlillah da ni ma Allah shi Allah ya ni'imta mu to ba wani tauraro ba wani abu to wanda ya kudurta wannan fa huwa mumin fa huwa mumin bi kafir bi kawakib ya kafirci alamomin da yake nunawa cewa za a yi ruwan wa amma man kala mutum na bi najmi kaza wanda yace ai wannan tauraruwan ya sa aka yi ruwan fa huwa mu'min bi kawakib kafiru tauhidi ki ne ga masa lissafin dan a shiga taitin su ko ta ina ku koyi da tauhidin nan tauhidin da ake ki shi zai shiga da mu aljanna wallahi tauhidin na shi ne kashin baya dama musulmi tun azali Allah ya tabbatar wasu musulmi za su shiga cikin wuta saboda sabo zina kirya bakin ciki hasada namimanci riba rowa girman tsintsiya duk waɗannan za a fara su a wuta to amma shirka da kafirci dama ba ruwan da Allah kuma shi wuta za su yi dawama khaliji na fi hali yace hadathana hudbat ibn khalid hadathana to me me munasaban wannan karatun da babin le kiyaye wurin da suka sauka nan na yi komai hudaybiya nan wura aka sauka munasaba wurin da aka sauka da kawo masu wannan rahama to amma Allah kuma ya nuna masu tauhidi sa manzo Allah ya nuna masu tauhidi tsantsani da tauhidi wallahi kara take akan tauhidi kuma wai. inda kana ji yayin ka suna wani abubuwa ne mara kyau ka ji nawai abu sahabai fa suna sahun manzo Allah su suna sahun Abu Jahal imma imma takun mu'minan aw takun kafiran wai ba ya bukatar lokacin manzo Allah abu Dai ne tabi banka ka shiga wuta ko mamanka sad na biyo kasu ba wanda yake da girma a duniya na kamar uwa wannan sai wai ta tsaya a cikin rana ta ce shi abu sa'ad bin biyo ka shi ka manzo Allah shi yaki sa'ad lokacin na shekara 28 wan ta zauna kwana uku shi da aka doko ta sadu ya ce da da kin mutu a sake raya ki wallahi ba zan kafirta manzo Allah ba abin ne shiga zuciya an imani ne abin da Allah ya ce mu akai ke Allah ya ce ta ma iyaye ne amma ba yinda za a iyaye su canja ka akidanka jiya muna abin nan mutane suna buga da kurna cewa abin nan abin nan muta ya yada a cikin kurna da vision ne sai na kuke ku eh me kuke zaune har wai su zo su yi waɗannan abubuwa me yasa saboda me saboda al'umma sun lalace matasa yanzu shawar su kamar dan akuya ne yanzu kuma ba sa so mas'uliya kamar yarinya ciki ka gudu ka kyale ta wallahi lokacin da mayan jafar ya bar duniya kwana biyu na zaune ina sassara a cikin kusa da kofan gidansa ni dr bashir na zaune ina sassara abubuwa shi wata bace ta zo da goyo ta zo ta ci abu na ta zo daga na wai rija ne me wai mijinta ne ce da ita ta tattara ta je waje abokinta abokinsa kuma mata abokinsa yanzu na annansa saraka ita ba za ta iya tafiya ba a nan a yi canji a rijiyar ne shi na dokota na ce na hada su da yan hizba kai ta a can hizba a ji a bincika shahawa dabba dabba shahawa na dabbanci shahawa me me a cikin shahawa ka zo ka rasa ubangijinka ike cewa حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حمام حمام ابن يحيى البصري حمام ابن يحيى البصري مسلم بصري بصري عن قتادة ابن دعامة عن أنس رضي الله عنه أخبره قال ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لكن من ذلك أمرا سوهدو a rayuwarsa kafin hajji babba umra shine ka tashi daga nan in ka je mikati wajen da manzo Allah ya haddada mikati kamar nan nan muna da mai mikati mu shine mai ha ya lamlam ba da ne kawai ka huta ko le kiyaye jofa yanzu in ka je ka tube kayan ka baki daya shi ka sa harami a tafanta shi ka ciro shi to shi ka saka kayan haka bayan ka yi wanka ka yanke farcinka ka yanke komai domin ka shiga lamin lafiya shi ka ce ka lamma ka umra ka tai ka lamma labbaika ka la shirka laka labbaik in ka je tawafi shi ka yi sassarfa su uku shi ka yi tafiya su hudu ka kewaye ka ba kowane irin addu'a yi ba addu'a muayyani wanda jahilai maka suna rikewa na ce ka waye waye duk ƙaryan banza addu'an da ka yi da yake zuciyanka shi na addu'an tawafi in ka gama kai raka biyu daidai makam ibrahim shi ka je ka sha zanzam ka yi sako marwa ka yi sai shine umra wannan shine umran ba umra yana da wata bane ko wani abu ake kira umra fiye da wannan yanzu ka je kai ana kiran umra na fatan gane ya ce manzo Allah yi haka so hudu a rayuwarsa kafin ya hajji babba arba ya ce arba umar kulluhunna fi zulka fi zulka adati manzala ya umra cikin su baki daya a watan zulqa'ida ne illal lati kanat ma hajjatihi shi wanda ya kasance yayi shi da hajjinsa wannan ana raji ne akan in shi'a da wasu 'yan bida sun ce duk umar manzala cikin watan rajab yayi ragabiya yan bida yan shiya da a cikin addinin su su da kurashawa suna girmama watan rajab akwai gunkin da ake botawa suna gunki ne marajab da da ana kira rajab hubal suna nan to har yanzu suna girmama waɗannan watannin sai suna so su kaga cewa manzo Allah umar yayi shi nake masa rajab anan sallallahu alaihi wasallam sun ce duk biya ne a cikin watan zulqa'ida ne sun ce illallati kanat ma'a hajjatihi umrat sun ce farko umratan min hudaybiya ki da aka je hudaybiya yayi niyya zai yi aka hana shi to shekaran da yake wasu suka zo suka yi wannan shi nake kira umrat qaba shine farko wanda Allah ya bude mata aka yi sulhu yanda ya wuce karatu ya wuce mun yi sulhu manzo Allah suka yi sulhu da arnan shekar mai zuwa suka je suka yi wannan umra ko wannan uku manzo Allah ya kira su zai ce da su ya walima tattauna sun ce ba ruwan da abincin sai tashi tafiya da su saboda tsananin kafirci ya ce kasance fi zirkai ida ne wa umratan min ami mukbil mana an kirga wannan umran na hudaybiya bai yi ba a matin da an an ciro an yanka hadayan an ciro kayan kana da ladan umran inama amalu biniyat shi sa yanzu duk an tashi ka sa haramin ka sauka jidda shi aka hana ka shiga to saya nan ka ciro kayanka ka siyo rago ka yanka baka samu ka zo na kayanka to Allah zai baka ladan umra ku jala nan wurin cewa umra inda an tsare ka ko yaki ko ni ɗan fashe ko ma me ya same ka hanya bayan ka sa harami to duk wajen da ka saya to kai yankan kana da kana da kuma ba lalle kai yankan ba shirin ka ko hadayan ka kai amma umra ba kallafa ma kai wani hadaya ba duka bidde ne wa umratan min ami mukbil da umran da aka yi shekaran da ya kewaye bayan sun husuluhu da maguzawan kureshawan shi ma fi zulqa'ida ne wa umrata min jiran jirana da aka zo shine wani wuri ne a cikin hunain kusa da fa'i da an gama yaki ana manzala sallallahu alaihi wasallam yake jawo hankali sauran kafirin maka ina ta raba masu ganima kuma da iyalai mutanen Taif da Hunain da aka kakkama da yara to su suna su su musulunta to manzo Allah ya bar nan da da yamma haka ya shiga cikin kasan Makka ya umra ya dawo ba kowa mana ya sani ba shake kira umratu min jiran min jarana haitu kasama gana'i lokacin da ake raba ganima a wajen wajen da ya gani ga nan ne ya je yayi umra ya ce wannan ma cikin zulka idan umrata ma hajjatihi da umran da yayi tare da hajjin sa shi na yayi menene yayi ya menene kirani yayi to wannan shi na abin da aka sani bashi da alaka da umra a cikin watan rajab ba wai yin sa haram bane amma ba yi bane na fata kun gane karatun to me munasaban wannan ba menene me kake so ka ce to me zaka ce me hudda me munasaba wani ta yi a wannan din da mukabil din da ya hanku da Allah ai ba kuna tambaya ba me munasaban wannan babin ya kawo shi shi ne saboda lokacin da aka yi wannan sulhu sun tafi um, umra ne to da ba su sami ba sai ya ta a shekara ta gaba to ne me me ya kawo wannan ajisun a nan wannan babi munasaba mana munasaba shine me sun ji ita umaran ne da aka tsare su a nan shi ce an tsare su wadai biya tsare su wadai biya da ne shine shi shine ake cewa munasaban hadisin kenan ana sa gaya maka biya, shi ne asalin biya ma tsare su da suka tsaya nan shi wadai biya suka tsaya nan wurin

ai aiki haji shine karshe na manzo Allah shekara ta takwas ya tura sai na bakar je haji shi ya je karshe na shekara goma ne yayi kwana 30 40 ya bar duniya shi shine hajin sa na karshe farko na me da Allah kuma sa shirka kuma sa tarki ni mana eh me aikata na umar shi ne da abubakar shi ne na farko farko me mana da kashe shi ne hajjin farko na musulunci eh, shi ne amma me na kame kame saboda an hana su yin hajji shi ne hajjin farko na musulunci manzo Allah bai samu dama zuwa bai tura Abubakar Siddiq karshe kuma ya tura Ali radiyallahu anhu sakon da ya tura shi amma umra dai yayi yayi umra su uku na hudun hade da hajji حدثنا سعيد بن ربيع حدثنا علي بن مبارك أن يحيى نفتنغاني مبارك بن حباري البصري نفتنغاني يحيى كما هو ابن ابي كثير آه، إيه، الحباري بها الحباري البصري يحيى هو ابن ابي كثير al-yamami ta'i at-ta'i ake cewa yake cewa ana abdullah ibn abi katada ana abahu shi abdullah yake cewa babansa ya ce haddathahu qal in talaqna ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam amma hudaybiya ahrama ashabuhu ya ce duk sabin manzan sun yi harami wallan uhrim ya ce ni ban yi ba saboda ina daga cikin masu security lokacin da za a sa harami aje akwai wasu tsirarun da sahabai duk yadda za a ja ibadan nan manzan laiwa da wasu su ne horasa su kai farmaki kaza su jika su kawo masu labari ku fahimci wannan zancen kar ku tashi za ku je lecture an ce za a yi kashe kashe yan kwaya suna nan shi ku tashi kawai ku ne yan tauhidi ku biyo hanya da ke kunan ku a yayyanka ku ku dawo ku ci hanyar yanka ba shi ne. wai abu yana bani tsoro ne ma yanda yan wasu ke tunani kuna zuwa za ku yi lecture ku shan ce ai akwai yan daba sun hada kai da yan shiya za a zazzabe ku sha tashi da keke da babur bu je. wai tauhidi ne wanda ba daidai ba ne kaga wannan umran shine farkon umran da za a yi a musulunci tun ƙarshawa sun hana su fiye da shekarar bakwai amma za su tafi shirin manzan lai ware su ya ce kar ku sa harami su ne za su je gaba su bincika su je kaza su bincika su je kaza su bincika su kawo masa report in ba haka ba lokacin da Khalid bin Walid ya dauko sojoji za a tare su manzo Allah kafin sai Hudaybiya security ka kawo report bayan security namu na cikin namu masallaci zo su dauki karatu su tafi da shi ga kan suna shigo da kayan yaki amma ba za a sada wannan ba shi wajen masallaci a mu ce ya tare ina fada abubuwan da Allah kiyaye ka gane wallam uhri yace ban ban yi harami ba shi ka tada kun ji can lokacin da suke zuwa shine yake ike ike ike farauta ma Eh, je shi farauta su suke farauta tun da mai harami Allah hana shi farauta su masu security suke farauta ma kauna man a ba sauran sahabai ce ga awaye girma suna da ladan haramin ma ya umra mu saboda yin abin dan Allah ne ba in za ka je wurin a ce akwai hadari kai namiji ka tashi tafiyan ka a cikin garin na ba wuce sati biyu ba aka zaka ga yan cewa za ka yi masa sare-sare shi wani ya zo na an sare shi ya ce akan kallon ni da aka ce mu tafi shi na tafi zanzu an sare masa anan diya kumbura ka je wai shi haizo ya zauna kuma aka fi masa in ba Allah ya sa an samu yan wasu suka taimake da an kashe shi kwanta da shi wani daya ma asa ya kashi shi wani kuma ya zo na ya kan kallawa dan Allah zan tafi mu wani abu na ce ya eh, yi murke tun da ba bambancin sa da yaro kawai pampas ne ke raba shi wani tunanin ne wani yake cewa hadathana sa'id ibn rabi hadathana ali ibn mubarak an yahya an abdullah ibn abi katada shi muka karanta ku? to ba menene ne munasaba amma hudaybiya duk ana kawo ma duk waɗannan hamman hudaybiya ne abin da ya faru hudaybiya ne yake cewa da sana ubaidullah ibn musa an isra'il an abi ishaq an bara'i radiyallahu an kala ta'ubuna antum fatha fatha fatha makkah yace ku kuna sammani Bara'i na cewa ku kirga fato maka shine wanda aka je aka bude wa kad kana fato maka fatahan hudaybiya wa nanu na'udu bai a yau yawmal ya ce ku kuna kirga fatawa maka shine fatawa maka ba mu muna kira fatawa maka shine hudaybiya hudaybiya shine sababin bude maka. me dalili da da manzala sallallahu alaihi wasallam ya je yi umra to ba ranan bude maka da skanis da kurishawa har alai karbar manzala ba bude maka inda kurishawa sun hankali sun ba manzala dama ya je umra to ba zance kai masa farmaki eh an yi ba zai dawo ba shi da ga aiko sako ina kirga su suna musulunta da yaya ni shi da ba zai kai masa hari ba shi suka hana shi komai shi da sabani kuma lokacin rayuwar manzan da bai wuce shekara biyu ba a bar duniya ko shekara uku da manzan da ya riga ya bar duniya shi kenan jikkar makai samu musulunci inda sun hankali suka bar shi ya shigo ya zauna ya tattauna da su to shi kenan to shi yanzu shi a ringe a ringe a ringe a ringe masu sako da zai kai masu farmaki ba to hudaybiya ya sa aka kinda ya sharci a cikin kinda ya wannan sharci suka karya shi manzo Allah ya je ya cika abin da zai wannan shi ne hudaybiya ne suka kawo masa sharci da wannan sharci shiga shiga shiga shiga aljanna suka duk ya yarda sun sai idan umar kamar lannan zai bar duniya to shi ne bara'u ke cewa hakikanin bude makka shi ne yakin hudaybiya a ce shi aka kinda ya sharkin da su kureshan ba za su iya cikawa ba a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai cewa duk wanda duk arnan da suke kullalleniya da manzon Allah to ba za a yaki musulmi ba za a yaki wannan arnan ba kuma wannan arnan suna kusa da makka da manzala yana koma shi ga abu ne mai sauki su kai masa farmaki mana suna kai farmaki aka sanar da manzala sai manzala ce kun kare alkawari shi shi da kai masa farmaki ya bude makka shi sa shi bara yana ganin bude makka in ba sababin hudebiya eh, ba da bayi ba eh ya je madina dai eh lokacin ai suna so ne makara shiga makka sun nemi manzan laifari da aka kira wannan dokan sun sai manzan laifi karfin su she ta shiga gan hikma manzan Allah wala Abu Sufyan da ya zuye masu kace kace a gazwatul abin na Uhudu a gazwat na Handak duk lokacin Abu Sufyan bai tura cewa bai tuna cewa yar cikin sai na karkashin manzala ba ita tana karkashin manzala a lokacin fiye da wannan lokacin ma da ya je ma bai ma ji kunya ba shiga gidan manzala ya shiga gidan yarsa zai zauna kan katifan manzala Allah eh, ita ce baka da dama ka shiga nan manzan ne ya saurare shi shi tura shi wajen sahabai a ji a saurara wahayi ya riga tabbatar masa shayin in zai karbe shi ce je ka wajen na tattauna da masu umar ba isa ba da kishi shi maza su gaya masa an kare alkawari kaza za ka yi irin dai magana ka tashi amma lokacin fara. Kawai abin nan abin nan abin nan muawiya tana gidan su ne mata manzon Allah daga can habasha ma mijin ya mutu aka aure shi da aka daura aure can daga habasha sirkin habasha mai daura aka kai ma manzon Allah amma shi ya zo da handaku a gama da manzon Allah baki daya har aka je bude maka ina nan ina kama ya musulunta na ma baka da aka je ma hunain da farko hunain suka kai farmaki za a aka sako kibiya aka wasu musulmi suka gudu shi da shi da sauran yan wasu ce ai duk in ya cinye mu nan dai sai mu samu zai amfana da ya da sauran shi daga baya suka gan bari ba yadda za a yi imanin kuma ya shigo imanin kuma ya zama daga gaske daga baya shi da aka ciro masa ido daya ma kare ajini manzala baya manzala baya duniya mu musulunci ya koma gidansa baki ɗaya ma'auya ya riga shi musuluncin e, shi sa shi na bakar ya sa ma'auya can da aka bude maka aka bude garin can siriya can wanda ake kira sham shi ya tura shi sau ma'auya yana da siyasan mulki ya sai da ake juye da mulki lokacin ai shi da sun riga babansu da uwan nasu shi muawiya da khalid walid musulunci su lokaci da yanayi daga ana gama hudaybiya suka mika wuya amma hindu da mijinta ba sasa ba shi da fato maka suna nan suna kan bakansu <laughs> ku kyara shi idan numfasa eh, ita ce ta haifi hindu ita ce ta haifi ummuna habiba da ma'auya hindun kenan wanda ta farke cikin hamza ta tauna tana jin zafi saboda eh, hamza ya kashe babanta ya kashe ɗan wanta a can bai safiya a'a safiya an kashe mata mutum ne a safiya nan wurin tana ji bata san Allah bane wannan lokacin ita ta gane Allah na ta gane wannan karatu to yake cewa wa nanu na ubdu al-fath bai'ata ardwan yawm al-hudaybiyah bai'an da yake kira ridwan bai'a na yarda Allah kunna ma nabi sallallahu alaihi wasallam muna tare da manzon Allah arba'ata ashara mi'a mu dubu goma sha hudu ne ku jala nan wurin don za ku ringa samun sabanin adadin dubu goma sha hudu za ku ringa jin sabanin adadin wal hudaybiya bi'r ina fassara muku jumla ce mutara da ce wannan hudaybiya shine rijiya fa nazahnaha shi muka sauka a ciki muka kwashi ruwan baki daya kala nazaha ma'ana adiba ruwan ba bari komai waje idanuwa ruwan ba duk an kwashe shi ba kalmar nazaha shi na mutum ci sauka mariya ba wai guka ba a sauka adiba shi duka baki da shi ne nazaha saboda yawan rijiya kuma muka samu ba ta kusa da teku ruwan rijiyan suka zo suka kwashe shi baki daya kuma suna gishin ruwa kuma rasa ruwan da za su yi sallah falam na turku fiya qatra ya ce ko dubu daya ban bar shi a ciki ba mutum ne ya sauka ma a ciki fa balaga zalika nabi sallallahu alaihi wasallam shi labarin ya zo ma Allah cewa jeshi sojoji bas da ruwa fa ataha shi Allah je wajen rijiya fa jalasa ala shafi ala shafiriha shi ya zauna gaban wannan rijiya suma da'a bi ina mimma shi ya kawo masa ruwa da akwai akwai masa kwan da akwai ruwa ciki fatawadda shi manzala ya rola summa madmada wada'a shi ce ya alwala kurkuran baki shi a ce a kawo ruwan sun masabba fi ha shi kurkuran bakin shi zuba shi kwano ya zuba a cikin wannan ruwan shi ha gaira ba'i shi muka bar shi dan awanni kaɗan rijiyar summa innaha azdaratna shi muka koma mashi ina na hannu wa rakibna shi muka zo muka sha duk abin da muke so da abun hawan mu muna ta shahar muka tashi azdaratna ma shi ina asdarat muka koma muke ta dibo ruwa kalmatu asdarat ma na raja'na akan jiyan bayan mun bar shi sa'a ma shi ina na hannu wa rakibna muka sha abin da muke so da mu da dabbobin mu mm. na'am na baya akan riwayar bana abu ta da wani abu isa kana nan wancan fa abu isa ka shine wannan nan a wancan abu isa kan da muka ce ruwaito shi na abu dauda shine nan na na na abu dauda mutum a wani ne ne eh a ci isra'ila can abu isa ka wani abu isa ka na can eh? wannan ko to kuma ya za a ba tambaya ba shi ka ce wancan abu isa sahibu sirra ne masu ina da tadlisi kuma ya ikhtilati isra'ila na daga cikin wanda suka ruwaito shi bayan talatin to wannan ma ina da tadlisi amma wannan isra'ila shine ne ruwaito kafin wancan ko kana da wani shakka ne abu ya rike maka ko da amma ba wannan karka hada to in ka hada wancan ka riga ni cewa abu kan nan ba shi ne wancan ba karka doki wancan inda ka tambaye magana ba makar ka doki wancan hukunci ka kawo shi an wancan da kake doko na abu dauda ikalata kai maka islati wancan abu isakin da yake a can wani irin abu ne kai da shi ba abu da da asabi shine wa ai ni tambaya na yi ni ba ba hukunci na yi maka na ce waye a cikin su wanda shi Isra'il wai Isra'il ne sunan sa baki da bani na gaya maka cewa Isra'il ruwaito bani na gaya maka imla'in sa to me damun ka nan kana ga Isra'il ya dauko ruwaya cikin abin sa ta bai nan saboda ikhtilafi a ba tirmizi ba ai mun shi kwanan nan yi ka kawo kusa ma nan to mun taba karanta mun ce me cewa da sai abu da ta ga kuma da yin kafin kana da shi muka gaya maka na karshe ne muka gaya maka karshe da muka yi Dauda ka da wannan to jala da wannan an zo zan nuna ma kuma mini jala kansa na'am cewa mai wada'a mai da'a mai ne ne na kami ya ce hmm, na kuma ya ce wada'a kawai ce ne a yi lalle za ku sama wada'a duwa ne a ah, ba haka ba ne na kami ya ce wada'a mai na ku haka ya fada can bai karasa ba wa da'a wai can addu'a ya yi? to ruwa yana bakin sa ya yi addu'an fada <laughs> kada da wucewa ku ne wannan fada'a fada'a nan ku ne fada'a su makar da da au sa da uha sa'a ita ai ruwayan baku da shi can ya ce fada'a sun makala da uhasa to ta ya shi ku gana abin da yake baya za ku gani addu'a ne kwane ya kira ku addu'a yi. me ka bida ce ba hana ka ka yi ba me yayi a ciki sai ba haka ka yi ba ba hana yi ba tambaya nake yi nawa nuskan daban da naku amma karatu zai fito karara ko addu'a ne za ku gane ko mene حدثنا fadli ibn yaqub kai ka ga wancan wannan Isra'il zamu zo kansa Buhari su daban ne in ka ga ya kawo abin da zai ma rikici ka ga layi shi sana su ku ringa karanta abin da mutaba'at man da muke yi da za ku ba da haɗin kai shine karfinmu na buhari ta mutaba'a shine zai mayyaza ku da sauran mutane don mutaba'atin da ake a buhari don an sa itfaka kan hadisin da yake cikin buhari in ba dar kucin ya zai ta'anu akan guda 80 wanda hafiz ya yi ya duk ya fito da shi sha uku kuwa da su biyu haka ya kasa wanda kuma ibn salah da yanzu ya wassala su baki daya da hadisin ya ya ya ya na mota kenan to waɗannan mutaba'ati da wannan ruwayan da ake gani inda za a tsaya ku ringa bi ni sannu muna karanta waɗannan abubuwa da shi ne za ku karu fiye da ko ta ina kaga yanzu mukan wuce karatun muta ba an ba wanda mai ke tambaya yanzu kai ka karanta wannan amma an tambaye waye isra'ila yanzu ne zaka ce isra'ila sunansa kai ka rike amma isra'ila waye zai kamata ka rike isra'ila suna ya zo mu ba mu ka gane shi isra'ila huwa ibn yunus ka gane isra'il sunan ne suka zo daya ne ko haka yake shi ka gane isra'il nawa ne suka ruwaito a wajen abu ishaq amma mutlaka isra'il suna da yawa kamar yadda ah, buhari ya zai ce ya ce eh, a ah, ah, haddasa na mansur mansuri nawa ne ina da mansur malamin guda uku a wani shi da ya fito da kai mai yake nufi al-mansur to waɗannan shine zaka gano su Hmm. to ike cewa ina muke ne hmm. wanda zai fassara ma tambayan ka can ike cewa حدثنا فضل بن يعقوب حدثنا حسن ibn محمد abu ali أبو علي الحراني قول الحراني garin su ibn taymiya haddathana zuhair haddathana abu ishaq na fatan gane zuhair shine huwa ibn ma'awiya wa abu ishaq shi amr ibn abdullah sabai wanda dai kake magana can yake cewa qal anba'na bara'u wancan ajisin ne ake ta fama ibn azib radiyallahu anhuma annahum كانوا مع a الله صلى الله عليه وسلم يوم alf wa arba'mi'a kujala ya bambanta can aka ce su mi'a ne yanzu aka ce dubu daya da dari hudu au aksara ko fiye da haka wancan kuma aka ci shi da na ce za canji wajen to ina ai can ba fada dubu ba dan Allah ku fahimci karatun menene dubu eh kyale su za ku gan bambancin da ku ja layi da garajen tsiya kai da Allah kyar zuwa ku gani na ce ku kuka can dai gwaranci aka ce kuka yi can da abin nan za ku gani kuma gwaranci kuma yi ya ce yau mahudaibiya alfu arbu'umiya au aksar ko fiye da haka fanazaru ala bi'r shi suka sauka cikin rijiyar fanazaruha aka dace ruwan duk abin da yake ciki fa atawa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen manzo Allah fa'ata bi'ira shi manzala ya zo wajen rijiyar kalmata fa'ata na biyu fa'ilin ya ubi la rasu sallallahu bi'ira nan mafi'ul ne wa kada ala shafiriha ko ba haka bane ya tsaya gabansa sun makala a tuni bidalwi shine ina ina can ina inda ba fassara maka can shi na nan min iha da ruwan rijiyar fa utiya bihi fa basaka shi tofa ciki fada'a kagin nan wanda yake ce tofa cikin yadda kukuran baki shine tofin da yayi ruwan da ya dauka baki baya tofa shi ya addu'a sun makal da'uha ku kyale wannan ruwan rijiyar sa'a zuwa dan awanni fa'arwau an fusahu ya ce shi da rijiyar ya cika muka sha wari kaban rakuman hatta artaharu har suka bar wurin suna ta sha to wannan yake fassara maka kalmomi ba a garaje karatu in kana ji zaka ji koma me ya can to na wanda ka ci fada fada'a ina fada'a menene gashi ya fito maka komai kuma ba lokacin ruwa yana sa ban to fiye a cikin bukan ya a zuba cikin shi ya azuwa wancan tofan da ya shi ya kurkuran baki ne bayan kurkuran baki ya zuba ciki shi ya tofa kuma to duk me munasaba saboda hudaybiya rijiyar hudaybiya aka yi waɗannan abubuwa yana kama mukaddima abubuwan da aka yi na hudaybiya ke kawo maka kafin ma araka yazo na'am ka zo makare ne karatun farko mai muka ce farko tambayan da na shigo mai na ce ni na zo man na ji tara saura miki ribi saura nawa ne ma farko amin na tambayi mi hudaybiya eh tafiyan ku da shi sa eh shine shine nake tambaya na ce kai da shi duk a makare kuka zo eh ba rijiya uku a wurin wannan rijiyan ne wanda ya makara kuma yana da wani abincewa cewa ne na'am akwai ba za a ayyana ba ka sa rijiyoyi masu da yawa ne riya daya ne wanda ya makara yana da abin cewa ce na yusuf ibn isa na ibn fudayl na hussain an salim an jabir bin abdullah qala attashana nasu attashan nasu yawmal hudaybiyah yace mutane sun ji kishin ruwa saboda ruwa yi jan ya kare wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yadai rakwatin to saura na buta manzala na akwai ruwa ciki ko sarkansa shine rakwa sarkansa kowa ya sha nasa yana nan a gabansa don ku duba nau'in karatu can ruwayan da ya ko na a daban ne buka aka dauka aka sa cikin rijiya aka tace ruwa aka kawo manzala ya kukuran baki ya zuba ciki can kuma aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya zauna ya ce a kawo masa ina ya aka tofa amma ina shine gugan da har ila yau to yanzu kuma ba zancen guga bane ruwan da ya saura na koyi shekara na manzo Allah ne shi aka addu'a ciki aka zauna aka zuba ciki ku gane bambancin duk kowa yana faɗa abin da ya gani ne baina yadayhi raqwa akwai dan sarka haka da akwai ruwa ci fa tawadda minha shi manzo Allah ya alwala suma akbaran nasi nahawu shi manzan da suka fuskanci dangada kusa da wurin fakara su sallallahu alaihi wasallam malakum ya same ku ne kalu ya rasulullah laysa inda na ma inda ya dibo ruwa ya ciki ko ya kalla shi suka zo akwai ruwa a gunsa kenan shi manzan ce mutane ban da washe ruwan naka ko wani ruwa ya kare kalu ya rasulullah laysa inda na ma na tawadda bihi wala na shirabu illa ma fi rakwatika shi dai ruwanka kawai shi saura kar fa tawadda nabi sallallahu alaihi wasallam yadda fi rakwat shi manzo Allah wanke anun tawadda anan ya wanke anun sa ciki fa ja'ala ma yafur min bayni asabihi ruwan kuma yana ta bullowa a cikin nan ya sunsa wani ruwan kuma daban ban da na rijiyar kenan kam askam amsal uyun ruwa ina fito da annin sa kamar inda idan ruwa yake fitowa wannan shine farko ruwan da suka sha kafin ma a yi sace riya qal fashirbuna fakultu tawadana fa qultu jabir shi na tambaye jabir kam kuntu yawma in adadin ku nawa ne qal law kunna miyata alf da mun kasance dubu 100 ne la kafasna da mu ya ishe mu lakin kunna hamta ashara mi'a muna nawa eh dubu me da akwai rigi dai wata na ce hamsa ashara wannan ce yace haddasa yanzu abubuwa nawa kai hudaybiya kenan ban da na dan ya tsuntsa yana fito da ruwa kamar famfo shi da aka sha wannan kuma na rijiya saboda ga adadin su amma ko yana shan wannan ruwan don sun daidai a nan hudaybiya amma karshe rijiya ne bayan waɗannan sun sha sun yi komai da ya tofa yawa kan wannan rijiyar magana ta kare حدثنا سبت بن محمد كجالاي أنه سبت بن محمد حدثنا يزيد بن زريع an sa'id an katada qultu li sa'id ibn musayyib shugaban tabi'ai yake cewa balagani anna jabira bin abdullah to waje wuri yake haddasa ni jabir to amma da yake balagani labari ya zo masa kana ya kul kanu arba'ata ashara mi'a fa kala li sa'id haddathani jabir kaga wani wurin yace sa'id yace haddathani jabir kanu 15 mi'a allazina baya nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawm hudaybiyya na fatan gane to za ku samu taba nan fa kala li sa'id wa yace sa'id ya ce wa ya fada wannan a a bai ce fa kala li sa'id katada ne ke cewa makul makul makulu anan shine wa katada shi kata da yana cewa qala li sa'id ibn musayyib me yace eh haddathana menene jabir yake cewa na jabe ila akhir zuwa karshe abinda mutaba da kisa ce da kai wancan ruwaya na saltu yace balaga ne to mutaba da aka yi a nan na ruwayan kata da kuma har wancan a kata yace wannan mutaba yana sai ya sarraha ma cewa sigan da ce balaga na ba shi bane ya zo siga ne a dasana duk buhari gaya maka duk abubuwan da dama akwai kwankwanto balagana zai zama kama labarin ya zo masa bai ji wasu shi ya sarara maka ta ba abu daud abu daud nan ba shi abu daud na mai ruwaya wannan abu daud suleiman ibn daud at shi mai musnad shine anan taba'ahu ka gane abu daud at-tayalisi to kalmata ba'ahu maf'ul bihi shine saltu ibn muhammad shi sana ci ku jala a can shi kalmata taba'ahu ma'ana abu dauda yayi mutaba'a ji sun saltu ibn muhammad na fata kuna gane karatun akwai mutaba'a ji sun me mutaba'an sa shi ba da shi biyo ta hanya kuma ce hadasa na qurra an katada shekuru ajisu shi ina karfafa adadin ne mutaba'a nan karfafa adadin ne cewa kanu hamsa ashar mi'a ba arba'ata ashara mi'a ba mutaba'a na abu dawo da atayali shi anan ina mutaba'a na ji su saltu muhammad adadi ne yau Allah na kuna gane me muke cewa ba gane kwaye kai to fasara ma sun farko ibn rufai rufayin gidan wa anna jabira labari ya zo da jabira ya kasance da cewa kanu arba'a ashara mun kasance da karshe me zai faɗa haka ya karfe yanzu musu bakala ni fa'i sa'id sai sa'i ya ce da haddasa haddasa jabir kanu 15 mi'atan ka sa akwai bambanci yanzu a nan gurin akwai bambanci kai kanka ka akwai bambanci adadin ina da ina ba kamsa ha kamsa ashara hmm. to to yanzu me me muka ce mutaba me muka ce Hmm? mutaba ina karfafa maka mutaba a can ajisun sarki ajisun sarki ne duk biyu ne ajisun nasa ne to hadisin cewa goma sha hudu dubu daya da dari hudu daya karshe ce dubu daya da dari biyar duk sab ne ya shi shi aka samu ba a tsakiya shi shi abu dawo da ya mutaba hadisin ne abu dawo da ne ya karfafa jisa amma an yi a ne amma ba sa ba ne kagin nan wurin ya ce hadasa nan sartu ibn muhammad shi ce hadasuna yazid ibn zuhair an sa'id na fata an gane ba sa'id ibn musayyib bana nan wurin sa'id bin abi aruba ne nan wurin shi yace an katada kuntu li sa'id wannan sa'id na farko ba sa'id ibn musayyib sa'id bin aruba ne na fata kuna gane wannan to kage wannan ruwayan yace balagani anna jabir duk yanzu dai karatun salfi ne kana ya kunu kanu arba'ata ashara mi'a fakala li sa'id wa ya faɗa wannan ka tada kenan haddasani jabir yanzu ya ce haddasani jabir amma duk da haka duk malamin farko buhari shine waye yanzu ka zo da yace ce tabawo abu dawud shi abu dawud tsakaninsa da kata da mutum nawa ne a ba mutum uku ba mutum da yana nan wurin ya ce ta ba abu dauda abu dauda ya ce haddasa na kurra mai muku ka ce me sa'i an kasada to an da a akan adadin ne na karshe na dubu daya da dari biyar na fatan gane wannan zancen mutaba karfafa adadin ne yake yi wannan wurin ba wai cikin sanad akwai illa ba ne har yanzu dai ba gane ba kai kuma me kashe suka ce o da kana da wani abin cewa to a cikin sama karshen da aka cewa wannan dayan da ake kano arbata asharan nan to akwai ajisin da ya zo wanda shi ah, shi kata da yana cewa shi jabir ne ya wahami ya tallaci cikin jihar wata ne ci goma sha dubu daya da dari hudu wata na ema eh, ce ni dai gam ya yi dubu daya da dari biyar ne shi wata ne na su kudu wahani ne wani wata hanya daban-ban da wanda muke ciki eh ina ce adadin da ya buta ba ce shi ya kawo shi shi ya ce adasana abu dawud ka ga nan wurin buhari ya ciro. Sartu bin muhammad yadda ya samu malamin sa shine Sartu ya samu abu dauna madi kansa a bayani shi ya rubuta wa gunsa ya ce shi uba naku sai ya mun gama mana sai an gama ku na ne na an gama shi ku yi mangana fada me kake so ce ya ce muhammad bin bashar hadathana abu dawud shi uba sai ta ba abu mu'min sallake na kawai sai na kwacen ni shi ku bi ni shi ku ga na duro shi ku fada na ku me yake ko su bishanin su ke na ba ku hankuri kun gani tashi na wani abu na lokaci ne ni abin da kuke da shi na da shi haka kuke muna abu dauda shi ku zo ku yawon ku zo ku duro ku bari na gama ku ce shi ku duba malam <laughs> yanzu kaga wanda yi wannan al'aini akwai hanyar da ya biyo wannan kuma akwai hanyar da ya biyo shi kuka ina na zo shi fada me yasa na fito da kullum nake fito da uku ne ah, wani malamin mu yake cewa wani makawo ne aka warke masa ido shi ya gani kan zakara shi kuma ya sake kawo makawo jirgin sama yana wace ya ce a ce jirgin sama da girma ya ce kai kan zakara kuwa abin da ya sani ya ce jirgin ya kai kan zakarin kan karanta maku na ku a'a ai kyale su mu bi irin nasu ha Muhammad ibn Bashar taba menene Eh, to ai nawa yana baya karfi na zuwa illa legiman da kuke yi ma akwai mutaba amashi mata tartibi ne ma to sannun ku ku bi ni sannu akwai taba amashi mata taba Muhammadu bin Bashar dai shi wai kuma abun nan daban ne ma ai na kuma yace za a zo kansa eh da can gaban ma muna da to ku yankurin gama shi a yi tarkib takjim wa ta'khir ne kawai eh takjim wa ta'khir ne ana yake cewa da tana Abu dawo za ku za ku fahimce wannan da ko kun yadda akwai hadasa na Dawud nan ko wa ya fara wannan wace hadasa na Dawud ko kuna da abun cewa ba ku da حدثنا ابو داود حدثنا شعبة حدثنا علي حدثنا سفيان بقد شيء كنكو قال كنا يشيدك وإذ بس يشيكو حدثنا داود حدثنا شعبة haddathana ali wani ali na nan wurin wani ali ne nan wurin ha in ali bin madina mangana ya same ka wani ali na nan wurin yanzu da wace dalili yanzu shuba ne zai ruwaito a wajen alim bin madini ka san me kake yi kuwa shuba fa wani sufiyan ka karanta ko ina muke ba to shi ka ga ni tambaya na ya hankuri na gane ma to ki ka gane kai kuskure ya fi karin kwane kwane to kuma shi menene ai abin da ku kuke da shi kuke so ku gane yanzu tunda yace hadathana abu daud hadathana shuba hadathana ali hadathana sufyan to shi ne ta kaka ka gane to saboda ai malam shuba shi ke nan to tun da bai kawo maku canji sanadi ba sai kun bi ni sannu ku gane kaga da kanka ka gane amma da an barka kace hadasan ali dai masu bin na mace ne bai masa abin da ake yi ba she ya ko kafin ba kuskure ne kafin ba kuskure ba ne da yace hadasan abu dawud hadasan shuba ha hadasan ali bin madini ali bin badin ko yace hadasan sufyan qal amru samitu jabir bin abdullah kuna gane zancen kuwa shi amura nan ibn dinar ne shi ke ta wajen jaba na fata an gane to shi ne ke cewa shaku sa canji isnadin daga cewa hadasan shuba shaku eh, ku ce ha haddasan ali don ku gane me muke nufi abin da ya hota na nike nike kyale ku ba ko tunanin ba kwaye dalibin madinin ba ya saba kuna sani ba wallahi shi mu tafi shi wannan ce ali ma radiyallahu anhu ne ma ba abin da ta shine karatun kuma abin da ake wadaddan shine karatun wanda ba ku so ku gane gane cewa ali bin madini za ku gani kuskure ne tsakanin tsakanin wai ma a ce wai shuba mai ruwaito a waje ali bin madini shi tarihi zai nuna to a hankali zai dauka to amfani karatun buhari kenan wani ya kwasa zai wuce eh cikin gari zaka ji wannan na zaune wani malami ne ya fara wannan ce duk wahabiyancin fa mun ce miya wajen Muhammad ibn Abu Haba ya koya wanda su akwai shekara dari jahilci dadi ke kwasa ba lissafi ku sa ha a nan wurin to a nan za ku gane mutaba a can abu dawud zai yi wuce waye mutaba sattu bin muhammad can kaga tsakanin abu dawud da farko a jisin abu dawud da sattu akwai malamin sa kwaya ɗaya a tsakanin yau ba tare da mu na san dai malami na baya tare da mu ana wani duniya ma wani bai shashayi shayi ba bacan ya ce taba abu dawud ka ga nan wani tsakanin buhari kan ta waje abu dauda wanda kuka yi wannan karatu a wannan satin a wajen malam bashir akwai al'ulu akwai menene akwai nazin to duk ina koya maka ulu da nazin in ya ta wajen sabt to akwai sawaitawa akwai ya ta kuma abu dauda tsakanin abu dauda da kuma jabir a tayalisi ba wani sawaitawa ba kwa zuwa karatu wannan ta ce abin da malam bashir ya koya ma tullabin ilimin a nan kenan amma ba san me yake yi ba to me nazira nan wurin kai ni nan me za ka toba ka? suna nan a'a wancan da yake buhari ta dasa sana sattu bin muhammad yake taba abu dauda kana abu dauda da jab da katada da shi abu da saltu skalin da katada mutane nawa ne kyale shi faɗa abin da ya sani sas bin muhammad skaninsa da katada da skanin abu da da katada mutane nawa ne me yasa uku shi na katada ne mutum nawa ne mutum biyu ne a tsakaninsu Uh, uh, me Muhammad kuma Sa'd bin Muhammad ne shine sunansa Yazid ibn Zurai da Sa'id ibn uh, Sa'id ibn Aruba to su a nan wurin amma da yace Abu Dauda kuma hadasana Qurra shi yace menene to amma shi Buhari ya sake rawaito a waje Abu Dauda Sarayali shi abin da nake neman wanda ya kamce wanda Buhari ya rawaito wajen Abu Dauda Sarayali shi kar mace a dasa na nan waye zan ba shi littafi shi yake kai za ka iya fara to me yake ha yanzu kana kan ajinin ta na da mun ce ga wani ruwaya nan wurin musaban ya wuce yanzu da muka zo muke hadasa na abu dawo da hadasa na shi uba muka ci an wannan hadasa nan waye shin buhari ne ya ruwaito wajen abu dawuda sayan shi anan wuri anan ina baka da shi ka yaki baka da shi baka da shi yanzu to kuma shi ne kake jawo mu zuwa jeji ka ce ban da shi ka saurara baka da shi san har zuwa kasa kai warkewa mawakaci ne kai na gaya maka na ka kace nan gaba yana nan shi kai ma warkewa mawakaci ne an ce ka warke kuma daga bace ga wani wata ka yadda basharan ina nan gaba amma ka ce wanda muke karanta ina nan yana wannan canji sana da baku da shi na to me yake abinda yake tabahu muhammad bin bashar na abu dawud to tabahu bashar an gama kenan gama ce na shi waye ne haddasa na waye yanzu

to ja ku ja ke baka da wanda muke da shi yanzu ko to sayar za mu zo da yace hadathana abu dawud hadathana shuba ha hadathana ali hadathana sufyan an gama kenan shi sufyan da ali kama nan sun ruwaito amr shi sufyan ne ruwaito wajen amr don ali akwai mangana cewa hanya ya samu amr bin dinar bakwa samitu jabir bin abdullah radiyallahu anhu qala lana rasul sallallahu alaihi wasallam yawma hudaybiyah antum khairu ahlil ard ku ne fiyayyen halitta ban kasa baki daya ko dan shiya ya so ko baya so i mutu yan sokoto ku je ku ga yan shiya su yi bakin ciki manzala ne fada khairun Allah wazna af'al ku ne fiyayyen a ban kasa duk na ku lokacin sahabai suna dubu daya da dari biyar duk ɗan ajanna ne Allah ya ce wala kadir radiyallahu anhu kuma yace ku ne khairul ahlul ard shi yake kunna alfu arbumiya wannan dai wahamin dai a ce arbumiya watan walau kuntu absir sa jabir yayi ya makanta karshe ya ce da ido na tangare ke la ra'aytukum makana shajara da nan maku ice ice ma da aka faɗa wadannan ka zo dan shi ka kafirta su ka wuce ka ce Allah yana da wani akida shine bada'a da Allah bai sani bai zai sani don ka kafirta wai su ina tare da imam marki dan shiya rafi da kafiri ne duk dan shiyan da yake gya da Allah kafiri ne a nan wuri duk dan shiyan da ya kudurta cewa wai Allah da bai sani abba ya zo ya sani wala kafiri ne kuma duk eh, sahabin da Allah ya ce a janna suke kuma mutum ya sago su a cikin ajanna ya sa su wuta ya saba ma Allah arne ne sana wani sako ko ba tarbiya an bari yara ana ta wani addinin banza wofi wai shi har ana mangana ma an bari yara mata na musa da su wai wai suna son ahal baiti waɗannan da suka fito da ummu kursum da rukiya sun ce ba ƴaƴan manzala bane wa ake ma kage imanin na hajija ko manzala ke ma kage da sun ce ƴaƴan su ne wanda ma an duba wannan ya isa amma ƴan bida za ta gane wai suna bukin takardar yan shi'a kuma suna dawa suna son manzan Allah tanakudin yayi yawa wannan jumlan cewa rukayya da umu Kusum ba ya manzo Allah ba ya isa dan shi ka kafirta shi don manzo Allah ya umu kusum da yansa ne yansa ne to me kake suka ce amma kuma nan su wannan lokacin kaci kana sanin na Hadija to mun zo wajen waɗannan ta ba wa amash to wannan mutaba amash yayi mutaba Sufyan bin Uyayna ne babu daudu bana can taba ya udu ila sufyan ibn uyayna don shi amash shi ki mutaba sufyana nan sufyan kuma Allah tu ya ruwaito a wajen katada ne sami'a salim sami'a saliman shi amash yaji Salim na cewa sami'a jabir jabir yake cewa alfa rubumiya na fatan gane to har ila yau ban zo wurin ku she kau talikan mukufan wa kara mu'allaka ne amma mukufan wa kala ubaidullah ibn mu'az haddathana abi haddathana shu'ba an amr bin murra ko ba haka bane haddathani abdullah ibn abi awfa sahabi ne to hadisi mokufi ne bai rafa shi zuwa yin manzo Allah kana ashabu shajara 1300 shi mokufi ne ana mangana dubu dubu da da shi na ce dubu da da uku eh wa kanat aslam kabilat aslam su sumunin muhajirin su in ka ciro muhajirin muhajirin guda ɗari bakwai ne su kadai kabilan da ake kira aslam su ɗari ne su ne daya cikin ɗari to su kuma muhajirin in an haɗa su da aslam tamanin ne dubu ɗari takwas ne to ban da mutanen majina da sauransu hada su yau Allah na ba gane karatun ba muhajirin kawai dari takwas ne kabila ta aslam suna tare da su shi ne ki kabila ta aslam muni ne a cikin muhajirin to ba zo majida ma hauraha ba su kuma nan dubunne suke da yawa don muhajirin ba da yawa mutanen makka ne da bani aslam to majina baki daya ka tashi wa ma hauraha to yake ya da a ce dubu daya biyar hudu karatun ba kawai ne aslam ce an musulunta aslam sunan kabila ne me yake nufi karatun kai da jiya ka kake shi wayanka don kar ka zo faɗa mana me yake yi me yake nufi wannan manga su bani aslam eh sun yi musharaka da muhajirin dama tare suke dan haka idan aka ɗebe su a a me nufi a nan karanta karatun ka fassara mun a a karatun nake son karanta mace ne nake sai ce kan ashabu sai da alfan wa salata ni'a hmm. wanda suka yi zo su wannan mubarak da ake kanta shajara sun dubu da dari uku ne wa kayan aslam sumurul muhajir su kuma bani aslam su ne turanci za a yi one over <laughs> Allah ya sauke eh ai mutum zai mutum zai manta da asalinsa eh turancin aka yi hmm. asan man tumuni ne eh kuma abin da yake nuna idan har aka dauke ma'ana muhajirun da bani aslam mutanen madina su ma suna da yawa suna da yawa a shi dai yana so ya fada da man man kanta karshe ya rushe farkon wahami ne in dai har bani asram su ma muhajirin ne kusa da makka suke su kaɗe 800 ne su da ba garin su suke ba to da madina za ta shi duka baki daya hmm. irin waɗanda ana karfi na duba sharha da wuya fahimci abin da ake yi eh, mun yi irin waɗannan abubuwa ana karatu muna sama mun gane shi mun yi duba shara ku tashi kuma babu karatu ba shara duk wanda kake ga ana karatu yana kallo wani wuri zai kwabo da yawa da mun je wajen muktil mun ga abu a fata bari shi ta dubawa shi karatu fa'idodin ya wuce ka saya malamin ka je gidan sai nazari bayan da zaka raba ka zaka sha mamaki suwaye su aslam ba daga cikin muhajirun ba ne sata cikin muhajirun an ce muni ne fa eh su aslam muhajirun ne mutanen maka muhajirun sai aka ce su kawa ne a aslam kabilan ma wanda ba sa tare da qurayshawa su dangin qurayshawa su ɗan ne ma aslam kawai dan kabilan da yake tare da qurayshawa dan yanzu yana dariya nan abin to kuna gane to mun zo wajen su sarki yaki taba Muhammad Bashar shi Muhammad Bashar yayi mutaba Ubaidillah ibn Mu'az ba mun ce can akwai hadisi mu'allaka mu'allaka wanda ya zama mukufi ba to shi Bashar ya ya yi mutaba'a Ubaidillah ibn Mu'az amma wace mutaba yayi adadin ne ko me adadin ko menene don me ba sanadi ba ne da ku yi hankali ya bi shi sanadi ne to saurare ka ji ya ce ta ba Muhammadu Bashar shi ya ce haddasana Abu Dawud na Shu'ba ni ke nufi haka wannan kasu zan saya nan sati ne zuwa duk wanda ya fada ba a nan zan ba shi littafi da dalilan da aka yi kwaba-kwaban cewa abu da me ake nufi nan zan saya saboda akwai taro insha Allah ana ah, sawa wanda ba sa zuwa kuma suna kashe wayansu duk za a jira su a gan me suke kai ba za ka tashi misali ka ba ka doki zan baka wannan sharhan. tafsir sunan wane kuma ka doki abu da wannan mun ya na natija kafin ka tafi gida ba za ka tafi ba ka sa ganka in ka je kana ta dinkin ka ba ganka shi ka kore na tiya yau abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladan abin da muka kurkura Allah ya fi mana kuskuren da muka Allah ya fi mana Allah ya samu gaiman zalla ranar tashin kiyama sallallahu alaihi wa sallam